gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfila Hashin Gumel. Da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi, inda a yau ma rana tara ga watan Afrilun shekarar 2019 za mu kammala magana fifita karatun waje akan na gida. Abin da nake so ka gane a nan, jami'o'inmu idan ka duba, jami'o'i ne waɗanda suka tsaya da kansu, waɗanda sun samu kwararrun malaman da kuma abubuwan da ya dace. to amma ba za mu kasa hada wannan abubuwan da irin abubuwan da suka rika faruwa a baya ba domin akwai wani lokaci da a ƙasar nan shi kansa ilimin ma ba a ɗauke shi komai ba. Nasar filo a satin da ya gabata ne muka faro wannan maudu'in inda muka ji daga dalibai da kuma malamai. Wannan satin kuma za mu kammala da jin karshen tattaunawar wakiliyar sashen Hausa Aisha Ma'azu da hirarta da jama'a da kuma hirar Nasiru Alhikaya da ma'aikatar ilimin tarayya. To Amina yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Aisha Ma'azu domin jin karashin tattaunawar ta da al'umma. ta yaya za a iya samun haka kana gani idan aka kara kason da ake baiwa ilimi a kasafin kuɗi a malam ɗallami kana gani haka zai taimaka wajen samar da kayakin karatu da ake bukata sai an dage gaskiya sai an dage saboda ba a saba da yin shi ba mm. kuma inda a ce an saba da yin shi kamar Eh, makarantu masu zaman kansu mm. da wayansu sun yi wannan sosai to da za a ga canji amma karatun da na private da na gwamnatin duk tafiyansu kusan ɗaya ne to mutane da dama suna gani cewa yan masu makarantu masu zaman kansu kamar kawai kuɗi ake nema ba su da wani tsari na a zo a gani masu tsarin ah, sai ka biya makudan kuɗaɗe dan ah, talaka ba zai iya zuwa ya karatu a wurin ba ta yaya za a taimaka wajen tabbatar da cewa idan kai mai kuɗi ne ko kuma kai talaka ne za a samu irin ilimin da za ka samu zai zo dai ko da bai zo daidai ba ba za a samu wani bambanci mai yawa ba sai dai an dawo da karatun waje ɗaya gaba ɗaya kamar baya-baya can ai ana elementary 7 haka yau wato karatun duk yana zuwa iri ɗaya ne hmm. to ba a san lokacin da akwai makaranta masu zaman kansu ba mhm. amma karatun ana samun masu ilimi kuma iri ɗaya ne su wa'ancan masu zaman kansu suna gani su suna kasuwansu ne ko ka siya ko kar ka siya in dai an zo za a biya su ba wani abu amma kuma masu zaman kansu wani marasa zaman kansu na gwamnati kenan eh. su wayannan sun fi kwararrun malamai hmm. inda za ka samu nce menene duk suna nan a wajen sai dai wani lokaci shi tafiya strike shine yake sa musu rashin aiki zaki ana ja baya. A kwanakin baya gwamnan jihar Kaduna ya yi wani abu inda ya kori malaman makarantu kuma mutane suka tashi haikan suka tada jijiyan wuya suka ce san ba a kyauta musu ba menene ra'ayinku game da wannan kuna gani irin wannan idan za a dage a yi shi a ko ina zai taimaka wajen bunƙasa ilimi fannin ilimi a nan najeriya har ya kai ga a fara fariya kuma da takardar karatun najeriya domin a da can baya ana fa fariya da ɗalibai 'yan Najeriya? Eh to gaskiya game da wannan zance abinda gwamna Malam Nasiru ‘yan ya yi wani fannin ya kyauta. saboda tacewa yayi ya tace gurɓatattun malamai mm. wadda ba su san aikinsa ba mm. saboda malami ko da kai malamin turanci ne ko na lissafi kuma aka ce kana koyar da firamare mm. yadda muka sani class teacher ake cewa idan kana zaman class teacher to ya zama na cewar kana koyar da kusan komai kenan da ɗalibin nan yake a makaranta kama daga lissafi ma'amala da al'umma da sauransu yawwa saboda haka idan an kawo maka tambayoyi saboda mun ji wasu suna korafe-korafe game da jaraba cewar ya za a yi ina malamin a social studies an ɗauko tambayoyin turanci an kawo min ta ya zan yi na amsa a ina koyar da aji uku ne aka kawo min tambayoyin yan aji shida duk wannan bai dace ba game da abin da malaman suke faɗa mm. eh, a kan jaraba da aka musu mm. saboda haka abin da malam nasiru el rafa ya ya dace amma bancin ya dace ai an ɗibi ma'aikata wanda ya kasance wadda suka gama jami'a ne mm. bancin wanda suka gama NCE kamar college kenan. To wanda suka gama jami'a shi yadda ya nuna cewar ya yi nuni da ah, cewar wadda za su zo su a ba su aiki hmm. a ciki an yi nuni da cewar wanda za su suke so su ba hmm. aiki kenan hmm. ya kasance ɗalibai ne da suke so su koma makaranta su ci gaba da karatu haka na ɗaya nan ba waɗanda suka kammala ba wanda suka kammala a'a wanda suka kammala amma suna so su ci gaba da karatu amma bancin an ɗibe su aiki ba a sake kawo wannan zancen ci gaba da karatun ba na mm. ɗaya kenan na biyu albashin da aka sa rai za a samu ba a same shi ba mm. saboda haka an samu ƙwararrun malamai mm. wadda za su koyar da ɗalibai su fahimta da kyau amma kuma sai kasance guzurin da ake musu ba abin da suke yawa ya gaza abin da suke tunanin za su samu na ɗaya kenan mm. saboda haka ba inda za a yi a ce an samu ƙwararren malami kuma ana ba shi guzurin da bai kai ya kawo ba mm. wanda idan zai ci da kansa da iyalinsa ne ba zai taka kara ya karya ba saboda haka wannan abu ne wanda shi zai taimaka ƙwararren malami ya zauna ya gudanar da aikinsa yadda ya kamata babu kuɗi hankali zai rabu hankali zai rabu saboda zai fara lissafi ina zan je na samu ƙarin kuɗi to in dai wahalar yi min yawa ba gara na saki aikin nan ba na je na kuɗi to bari tambaye ku abu ɗaya kun amince da cewa lallai gaskiya ne takardun karatu a eh, makarantun ƙetare ya fi namu na gida? Haba malama, ke da wannan tambayoyi sai ka ce ke ma ba 'yar kasar ba ai dole mu kasance masu kishin kasanmu mu kan kamar mu yanzu da a ce ina da ilimin nan na malami zan so a ce ni ma ina koyarwa a gida don na ba da gudunmawa na saboda a samu ɗalibai ƙwararru hmm. wanda su ma za su gina ƙasa. Ni shawara na game da wannan gwamnati su yi ƙoƙari na ɗaya in sun ɗibi ƙwararrun malamai hmm. a kyautata musu wajen ba su albashin da zai taimaka musu a rayuwa mm. ba sai sun miƙa hannu waje ba su ce za su je neman wani abu saboda malami abu ɗaya aka san shi da shi karatu kullum a cikin bincike. To ɗan Lami ya kake kallo menene ra'ayi ga kana gani takaddun waje sun fi na gida din daraja? Eh to akwai dan daraja kaɗan saboda bisa ga abubuwan da yake ciki zaki samu da ɗan bambanci ko karantawa kai bisa ga fahimtansu. Haka. su turancinsu ya dan fi namu nauyi mm. namu kuma ya dan yi sako-sako to bisa ga abin da zaka karanta da a zo a fasara shi sai ka ga ya hada da namu gaba ɗaya ya dame shi yawwa to in an yi karatun dole in ka ɗauki ɗaya a nan ka ɗauki ɗaya a can ka hada sai ka ga ka samu sassauci a karatun kuma ka fahimta da wuri tun da nasu ya fi namu ba da fahimta amma idan aka ɗauko gyara ta ina za a fara maganan makaranta kenan maganan karatu har a zo ga kwarewan malamai takardun ma a fara daraja na gida domin ai abin kunya ne a ce wai ka ana da makarantu sama da nawa a nan najeriya jami'o'i amma kuma ba a karrama takardun kammala karatu na najeriya an fi karrama na waje wanda wayansu ɗaliban ma idan ga sun fita wajen sun dawo ba sa iya taɓuka komai saboda wa'yan zuwa inda ni nake duba a misali mm. ana gani da kai da bature in kuka ce za ku yi turanci nawa ya fi kyau na bature ya fi kyau shine mai ainihin yaren mm. kai a makoyi kake yauwa shi yasa wa'yan suke kammara takardun karatun waje mm. fiye da na gida amma na gidan ma inda a ce ana ɗaukowa a daidaita da wayanda suka yi kamar elementary 7 in kika duba iliminsu da turancinsu sai ki ga ba bambanci saboda lokacin ana karatun kusan kamar turawa ne suke kawo takardun ko suke buga takardun mm. suke karantarwa ma mm. eh, to ni zan yi kari game da wani saboda an ce dan kai dan kai ba ya kasance cewar kafu na waje gwaranci ba. <laughs> Yau. Kamar da fashin baki. <laughs> A gaskiyar lamari dan yaran su ne ba shi zai hana mu kwarewa har mu fesa a yaran nan ba hmm. saboda su ma bil'adama ne hmm. kuma wanda ya wallafa littafin bil'adama ne kamar mu hmm. kuma in ma za a duba fannin wayewa fannin wayewa ma fa daga afirka ya fara daga misra Misra ai Afirka ne. Saboda haka mu gaskiya ban ce mun gaza ba. Sai dai mu ce ya kamata a ba da tallafi. Shawarwarin nan da muke bayarwa na ɗaya a inganta karatu da wadata makarantu da kayan aiki mm. na kwarai da zai taimaka ma ɗalibi bayan cin bayanin da ake bayarwa a baka mm. ya gani da ido. Mm. To ganau wani lokaci ya fi jiyau. Yawwa to in ɗalibi yana gani tun ba ƙananan ɗaliban na 'yan firamare ba mm. har zuwa sakandare in suna yawan ganau mm. to za su dinga ƙoƙarin koma gida su kwatanta har za su dinga tilasa samun iyayensa su siya masu wannan irin kayan koyarwan da ake da shi a makaranta su ma su dinga kwatanta don shi ya sa turai suka fi mu takaddun turai yake finna mu daraja ba don komai ba suna da shi a makarantu mm. a gida kuma iyayensu sai su sama masu ɗan ɗaki su gyara musu kayan karatu ne kawai yanzu a ce alal misali yaro yana chemistry a mm. secondary mm. yana suna wani abu wai da ake kira mai experiment mm. a ce an haɗa kaza an yi kaza an yi kaza an yi sabulu a makaranta to idan yaro ɗalibi na da shi a gida ya zo duk wannan kayan haɗa haɗen yana da shi zai zauna shi ma ya ta haɗawa bancin abin da suka a makaranta har zai kirkiro wani sabo da zai koma makaranta ce malam ni ma yau ina da abin da zan koyar da abin da muke kira injiniya kenan to nan za mu da sa'aya domin lokaci ya fara daga mana hannu muna fatan kun ji daɗin wannan tattaunawa da muka yi duk ma madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kawo wannan shiri da kuma waɗanda muka tattauna da su malam da kuma malam usman ke cewa bisala dalla yanzu kuma bari mu je ga hirar wakilin sashen Hausa Nasiru el da daraktan sashen scholarship na ma'aikatar ilimi na tarayya Imam Inuwa Muhammad a Abuja. Inuwa Muhammad me za ce ga wannan tambayar da ke cewa waɗanda suka yi karatu a waje da takardunsu an fi ɗaukar da daraja a ƙasashen Afirka ba ma irin Najeriya. Assalamu alaikum ni dai a iya sani na shi dai karatu kamar yadda ka sani wata manhaja ce wadda kowace ƙasa take shirya makanta kuma manhajar nan da ta shirya tana yin ta ne domin ta tabbatar da cewa dukkan abubuwan da za ta yi a ƙasarta wannan abin yana cikin tsarin yadda take so ta ga cewar ilimi ya haɓaka a cikin wannan ƙasa. Idan muka duba a ƙasar nan Najeriya, za mu gane cewar a tun zamanin ma da turawa suka zo suka fara koya mana ilimi a ƙasar nan na boko a yawanci za ka duba mutanen da suka yi karatu a cikin gida najeriya za ka ga cewa sun fi mai da hankali saboda dukkan kusan duk manhajar da aka shirya da kuma abubuwan da ake so abubuwa ne wanda ike ina tafiya da tsarin yadda ƙasar take tafiya kamar yadda mutane suke ta harshashe a yanzu cewar a ƙasar nan ko kuma a duniya mutanen da suka yi karatu a waje in sun dawo gida an fi ba su ƙarfi ni ina ganin wannan ba daidai ba ne domin idan ka duba ko da a tarihin kasashen da suka ci gaba za ka ga cewar mutanen da suka yi gwajinta ko kuma suke nuna kwarewa a kai ayyukansu za ka ga cewa mutanen da suka yi karatu ne a gida kuma idan ma har mutum zai ce karatun da muka yi a eh, karatun waje ya fi karfin na gida menene jawo mutane daga cikin gida yawanci jami'o'inmu da sauransu suke ta fita suke barin kasa kuma da sun fita ake rungume su hannu biyu kaga wannan ya nuna cewar karatun da muke barwa a cikin gida wanda mu muka shirya manhajarsa kuma mu muke eh, yin komai a kan shi ya fi karfin abin da yake samu waje adamu ina so ka gane da cewa shi ilimi kana fara shi ne da sanin abin da yake faruwa a cikin gurin da ka fito mutumin da isan ilimin ƙasarsa isan abubuwan da yake faruwa ya za ka ka haɗa shi ma da mutumin da ije iyo karatu a waje wanda bai ma san abubuwan da na ƙasar shi yake ciki ba ta wannan zai zo har a ce ya fi wanda yake cikin gidan hazaka da yake sannan na biyu mu duba ai akwai kasashen duniya waɗanda a yau idan ka je zaka ga cewar 'yan Najeriya ne su suka yi girma su suka fi haɓaka da kuma iya kwarancewa akan ayyuka. Me yasa suka iya? Ai saboda a nan ƙasar sun sami ilimin da ya dace. Ilimi ne wanda yake an riga an ya hada da komi da komi wanda ƙasar ya kamata jama'a su sani. sannan na uku a yau idan ka duba za ka ga yaran da suka yi karatu daga waje mutali mutum ya je ya karatun wani manhaja kamar tarihi da sauransu ka taho gida najeriya me za ka zo ka koya mutane a kai me ka sani a kan tarihin ƙasar nan za ka ga cewa mutane ne sun riga sun nemo tarihin ƙasashen waje shi muna yin karatu muna tasowa a yara za ka ga cewar kamun yaro ma ya girma idan a harkokin mota ne zaka ga a makarantar nan da yake an ko yadda zai bi zai tuka keke ko kuma zai bi hanya idan ya zo nan gurin da za a tsaya zaka ga ya sani duk waɗannan abubuwan an riga an san shi amma yanzu da karatun ya riga ya koma mutane sun watsar da dukkan yawanci manhajar da abubuwan da muke da su a cikin ƙasar nan shine mutane suka raja'a suka koma ɗebo abubuwan kasashen waje to kasashen waje na abubuwan da muka ɗebo sai zo gurɓace da abubuwan da ya kamata a ce mu muna da shi a ƙasa saboda haka daga karshe sai muka tashi batan bakatanta mu nan mun riga mun yadda rabin namu sannan mun je mun rungumo na waje na wajen da muka rungumo shi kuma ba mu rungume shi daidai yadda ya kamata a tafi ba saboda haka wannan abun sai i kawo faduwar ilimi ma a kasan nan to amma alhamdulillahi abin da nake so mu gane a wannan ita kanta wannan gwamnatin a zaman da muke idan ka duba seven point agenda na gyara ilimi da tana daga cikin abubuwan da take kokari ta gani ta ga tabbatar da cewa ta saka komai a ƙasa kuma komai ya samu komai ina tafiya daidai kamar yadda ita gwamnatin take harshashen cewar idan har muka bari muka a cewar komai sai na waje to wata rana za mu tashi ba mu da abun ma da za mu dogara a kai yawa imam ino wato wata magana ma da zamu duba kamar darajar jami'o'in ne a ba mamaki a ce sai a ce bani da jami'ar najeriya ko guda ɗaya a cikin jami'o'i ɗari hudu na duniya to ba mamaki idan mutum misali ya je karatu a cambridge ko ya je oxford ko ya tafi ma nan malaysia ya dawo ya ga ya fi daraja kan wanda ya karatu a jami'o'in nan cikin gida. abin da nake so ka gane anan. jami'o'inmu idan ka duba jami'o'i ne waɗanda suka tsaya da kansu waɗanda sun samu ƙwararrun malaman da kuma abubuwan da ya dace to amma ba za mu kasa haɗa wannan abubuwan da irin abubuwan da suka rika faruwa a baya ba domin akwai wani lokaci da a ƙasar nan shi kansa ilimin ma ba a ɗauke shi komai ba saboda a lokacin ƙasar ta riga ta lalace abubuwan sun gurɓace kuma mutane waɗanda suke mulki a wannan lokacin su sun fi gane cewar su abin da za su raruma idan ya so su tura yayansu kasashen waje su je su yi karatu domin su a nan gidan suna ganin idan har an ci gaba da ba da ilimin kamar yadda da ake yi a ƙasar nan to zai zama kamar tashin hankali ne gare su shi sa suka yi iya duk kutun kutun da kuma iya munafurci da kinibibi da kutun wila da za su yi domin su tabbata da cewa sun rushe karfin ilimi amma ni ina tabbatar maka da cewa jami'o'in da muke da su a ƙasar nan suna da ƙarfin da za su iya tsayawa su su goga da kowace jami'a da take duniya idan ka duba yawanci abubuwan da ake bayarwa wanda ake amfani da shi na alkalaman cewar wannan jami'ar tafi wannan wannan tafi wannan wannan tafi wannan idan ka duba alkalama ne waɗanda yake idan aka zo aka zauna aka zuba maka su a ƙasa za ka gane cewar abubuwan ba su dace ma da yadda ake bin hanyar har aka zo aka kawo ga wannan namu ba domin a cikin university ɗari hudu ai a da idan ka tuna daga 1968 har zuwa 1975 abu zaria university of ife da, university of lagos da wane ne suna daga cikin manya-manyan makarantu a duniya wanda kuma kowa ina alfahari da su yau me ya faru har aka zo ga wannan saboda me saboda shugabanci da ka baya sun riga sun tattara da magana ilimin sun watsar da shi amma a yau alhamdulillahi gwamnati suna iya kokarin ta kuma ta ɗauki matakan da ikamata ta dace idan ka duba duk abubuwan da yake faruwa wanda yake faruwa wanda wannan gwamnatin ta zo ta samu a kai har abubuwan a ake ganin kamar ko tana da da da da da dan wani abu a kai za ka ga cewa abubuwa ne wanda suka gada a gurin zuwa suka suka samu waɗannan abubuwan a ƙasa amma Allah cikin ikon shi yanzu suna ta ƙoƙarin su bi dukkan hanyar da ta dace su ga cewa an saka ilimin nan idan ka duba ka duba kamar misali yanzu magana TED Fund din nan a cikin tarihin ƙasar nan babu wata gwamnati da ta taɓa zazzaga kuɗi ga ɓangaren ilimi kamar yadda wannan ta yi. ɗaya kenan sannan na biyu ka duba su kansu shugabannin jami'a da malaman wannan gwamnatin tun da ta zo take ta ba da ƙarfi kan training da training training da training saboda ta duba cewa duk ma abin da za ka yi ga aikin ilimi ba kawai gine-gine za ka yi ba a'a dole sai ka zo ka yi shimfiɗa kyakkyawa shimfiɗa wadda take mai karfi wadda za ta rike dukkan abubuwan da zai taso a nan gaba kuma a yanzu in ka duba dukkan wayannan shimfidodin shine ake ta yi in ka duba ɓangaren ilimin mu na primary school gashi nan ana ta ƙoƙari. saboda ko da ma in ka duba ana maganar cewa university in ba ma fitar da mutane na kirki sai ka duba me ya faru a ƙasa. kasan ta lalace idan kasa ta lalace abin da kake producing da zai je jami'a din me za ka samu ba za ka samu cin nagari ba amma daga karshe yanzu wannan gwamnatin ta gane ta ce ba yadda za a yi jami'o'inmu da sauran makarantunmu da suke sama su zamanto suna da karfi ko kuma suna iya hada gogayya da sauran makarantu na duniya idan har ba mu koma kasa mun gyara kananan makarantunmu da suke tasowa ba kuma alhamdulahi idan ka duba za ka ga cewa universal basic education namu ana iya kokarin da za a tabbatar da cewar an dawo da martaba ilimi kamar yadda dace. Imam Inuwa akwai maganar watakila wannan yajin aiki da ke faruwa a jami'o'i ba zai taɓa yi ba mutum ya gama jami'a a Najeriya bai fuskanci yajin aiki ba. Wannan ma ana kawo cikin dalilan da idan mutum misali ya fita ketare zai karatu babu wani tsaiko. shi yasa ba mamaki ingancin ilimin da takardar za a fi daukanta da muhimmanci a irin eh, Najeriya. To, a maganar yajin aiki a nan fi sabilillahi zan kawo abu guda biyu ne ana. Na farko dai zan iya magana a kan su kansu shugabannin makarantu na jami'o'in ko kuma waɗanda suke harkokin ilimi a jami'o'i ba sai makasar adalci. Domin ba kowanne abu ne i kamata a ce da ya faru za a zo a rufe makarantu ba. Ni ina ganin kamar yadda wannan gwamnatin a yanzu take yi tunda dukkan waɗannan abubuwan ta same su ne abubuwan sun riga sun tabarbare ta zo ta samu a yanzu kuma tana kokarin ta ta gyara ni ina ganin cewar ya kamata su ma malaman jami'ar su tsaya su yi wa kansu karatun tanusu su duba su gani cewar dukkan waɗannan abubuwan da suke yi na rufe makaranta yau abu bini buni sai su ce sun rufe makaranta saboda ba yi kaza ba ba yi kaza ba ina ganin cewar wannan ina daga cikin rashin kishin ƙasar da ya kamata a ce malamanmu na jami'a suna da shi. Mu lokacin da muka yi karatu a jami'a, har na gama jami'a ta ina jin ba a yi wani yajin aiki ba. Saboda a lokacin malaman suna da wannan patriotism a zuciyarsu. To amma yanzu idan ka duba su kansu ma malaman da suke rike da jami'o'in su wane ne. Za ka gansu yawancinsu su ba wasu product ne na irin the same system da aka inherit so me za ka samu daga ƙarshe? a lokacin mu a yadda muka sani idan kana aiki a jami'a kana yi ne saboda na farko kana son ci gaban ƙasar kuma akwai ƙasar a zuciyarka shi yasa jami'a muka ɗauke ta akan ita ce guri daban wanda take fitar da mutane ƙwararru ƙasa da ci gaba to amma yau me muka wayi gari saboda mun wayi gari mun zo akwai lokacin da ilimi a ƙasar nan ya koma hannun yan jari hujja shugabannin waɗanda ba ilimin ne ya dame su ba sun koma kasuwanci suke da shi kudaden da ya kamata a yi na taimakawa malaman da kuma gine-ginen makarantar da abubuwan ya dace duk an bi an sace saboda haka wannan abubuwan shine ya taimaka abubuwa suka rika tarewa kuma ganin son malaman jami'a suna ganin irin abubuwan da mutane ko kuma da 'yan siyasa suka rika farna da Eh, da abubuwa da kuɗi shi ne ya jawo kusan har yanzu su ma ce to mu ma idan ba a yi kaza ba ba za mu ba amma ina ganin cewa idan lokacin da jami'o'in mu har suka koma suka yi hankali suka nutsu suka dawo suka yi kansu karatun ta nutsu ina ganin waɗannan abun zai wuce. wato a ƙarshe imam ino mamat yi mana bayani ya nuna kenan kamar wani abu ne da 'yan najeriya ke sha'awa idan aka rubuta misali kwarewar mutum wannan abin da ake kira cv takardar tarihin karatun mutum da abubuwan da ya rayuwa a idan aka ga sunan wata makaranta ta waje to ko wajen neman aiki ne akan fi fifita irin waɗannan mutane shine wannan dai ina faɗa maka ba zai rabu da maganar jari hujja da muka runguma ƙasar nan ba idan da akwai kishin duk abin da ike naka ai naka ne wa ike tunanin ya bar nasa ya je ya ɗauko na wani to amma saboda su kansu ba su da wannan kishin da idace da za su rungumi kasa mu tafi abin duk da yake faruwa a nasu shine wallahi wallahi idan har muna son ƙasar nan ta ci gaba fa dole ko mun ki ko mun so sai mu koma mun gyara ilimin mu kuma da hanyar da za mu mu gyara shine na farko kamar yadda gwamnati ta kudiri niyyar cewa za ta gyara ilimin nan kuma ta gane duka abin da ya damu to mu kuma sai mun zo mun ba su haɗin kan da ya dace da dukkan gudunmuwa da ya dace shine kaɗai za mu samu samun sauki da irin wayan abubuwan da yake faruwa. a ƙarshe gaba ɗaya imami na mamari mana bayani ɓangaren tallafin karatu mana waye suka fi samun fifiko ko kuma kowa mana amfana daga wannan da masu yin karatu a cikin gida da tare. alhamdulillahi idan ka duba wajen maganar karatu a ƙasar nan wato abubuwa ne da yawa suka rika faruwa a ƙasar nan ana ba da karatu kuma a yanzu na ina tabbatar maka da cewa ni na san da cewar akwai waɗanda ma waccan gwamnatin kusan shekara takwas suka ba wa yara tallafin karatu su je amma ba su ba su ko naira ɗaya sun fita sun je karatu ba sai da wannan gwamnatin ta zo ta duba ta ga cewa ah, ya za a yi mutum an ba shi ma tallafin ya je karatu shekara da shekaru amma kuma ba a biya shi ko da naira ɗaya da zai je wannan karatun ba daga baya wannan gwamnatin ta zo so ina so na tabbatar maka da cewa wannan gwamnatin wajen tallafi na taimaka mutane su je karatu an buɗe domin ko a wannan shekarar zan tabbatar maka da cewa yaran da wannan gwamnatin ta ba wa scholarship suka fita waje suna da yawa wannan bangaren yaran talakawa waɗanda ba yayan kowa da kowa ba kenan kuma wannan abun tallafin nan idan ka duba gwamnati nan tana da tallafi kala-kala wanda take yi kaga ta bada tallafi a cikin gida Ka bada tallafi na waje Ka bada tallafi wanda ta ware wa 'yan mata zunzurutun saboda ta tabbata da cewa 'yan mata sun samu karatu sannan kuma ta ware tallafi wanda take ba ma mutanen da ba su da karfi kamar makafi da guragu da waɗanda ba su da wani tasiri a ƙasa dukkan wanda gwamnatin ta yi musu na wannan bangaren kenan sannan sai ka duba bangaren jami'a su kansu malaman jami'a da malaman polytechnic da college of education za su faɗa maka ba a taɓa samun gwamnatin da ta ba da kuɗi ake barin malamai su fita su je su karatu kamar wannan ba duk kowanne makaranta da ka sani akwai tallafi kyakkyawa da TETFON take barwa domin a tabbatar da malaman su sun je sun yi karatu sun karo ilimi domin a samu ci gaban ilimin da ake nuna. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wata ta taimaka ta ba da umarni Sa'ida Hamdun da injiniya mu yau Mr. Sidrak tare da abokin aiki na da ya taya na gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.